ka hankali hankali hankali hankali na ce da ka fasa wallahi ba abin da ne masa daga rabo daga rabo ka wani gashi ka buka bashi a ciki wallahi tallahi ba abin da ne masa barmu barmu ya rike wallahi kotar nan ce kawai daga juyawa ta dan zungure shi a ciki wallahi tallahi barmu Dan muguri. Yanzu ya za a Ya za a yi me? Dukan wannan buran kai dade ya karewa da ina godiya. Ai yayi ba saka ma da saka. Muna mamaki abin da zai yi. yi wa bar mu ba. Yayi ba. Alhaji kai kokari. Ai Barka dai. Barka dai. Yalla san da zuwa. Sabon da San da zuwa. Sabon da Alhamdulillah. San da zuwa. san da zuwa. Mun samu labari ne daga birni. So. an yi kisan kai a wannan gari a ba nan bane shi ne aka turo ni domin na yi a kan abin da ya faru yalla bai da ile da yalla bai da ile na mun ga kai izo ko gidan wannan izo izo ya mun ran kai da a a ba da abin idan ina nan kuma ya kamata ya kamata gaskiya ne ranka me muka zafi da wannan magana da kai yake ai ba magana haka ba haka da mana mutane ku zauna da ka ga yi mishi gama magana na har ina magana ma kana bi na Nan ake biyan kuɗin diya miliyan da wake biyan kudin diya bari bari in ka in an bada diyan ina cire na kan wanda kake mun haɗan kan karewa a wurin tun daya rike kudin ka bana yanzu menene yanzu me yake tafi da kai kudin banza kudin wabi duk wannan magana aje ta zo Allah kai hakuri kai hakuri wannan magana aje ta yanzu me yake tafi da kai yanzu abin da yake tafe ne ba ba amma ba dole babu dole ne ka wannan magana wannan gida da muke ciki eh. ka san ba da ya fada aka zo aka mini aka tattara kuɗi aka zo aka tada barmo shi ya je ciwo bashi aka zo aka tada gidan nan gaba ɗaya abinda aka biyo ne yanzu akalla zai kai dubu hamsin ba ba a ba na su a a kai kai kai ba na zo shi ba na magori ai ba mai haka da kai bai kamata kai bai kamata kai mun haka haba haba nawa ne kuɗin da kake yawwa yadda ka ga a'a ba sai ka kirge ta kanta a cikin takardar ta wanda aka je karbo ta wallahi Allah ji gan shi Allah ji kan bar mu amin Allah ji kan bar wallahi wai wai wai ka gani da sandan nan kullum wata hankali ya tashi shi nake tunawa wai mutum a ce an ba shi kuɗin ya yi aiki ku uku kun ya goma sha biyar wallah ba zai yi ba sam Allah ba zai yi ba ai ko ni zan aiki wannan kun ya goma sha biyar da zan yi wannan aiki Allah sa in koma gida zan ga mai gari zan ga mai gari wallahi sai mun da su kawai wannan kuɗi ba su banza wallahi ko dai a canja aiki ko ko za su ƙarasa mai gari aikinsa ashhadu an ina za ka yanzu dai kin ga kwana tashi ba wuya ba wuya yanzu bar mu eh. yanzu je da kuma ne akwai wata katuwar laya da don dole sai da sai na fita da laya rabuwa da irin wannan dan uwa akwai bibi ko akwai ko mu ka daga ji waya ya ya wai wai zo na mana menene wai kuwa kin taɓa ganin wanda ya mutu ya dawo? Ina nan. Yana ne nan. Kuma cikin ɗakin ki zai ki Ba zan shiga ba. Wallahi ba zan kuma shiga wannan ɗakin To da ke da gidanki ce ba ki shiga ba. kama hanya a je wurin liman. Ai, dawa. Ai, ka kafa ta. In ka gana ko wannan ɗakin ka ce ni ba ya garin malam ba ce. Ina. Wai. Ina. garin ku da aka fara bushi nan bushi ba na aka fara. A'a. Duk wani abin da za ka yi ta ka Kin bani kunya wallahi kin bani kunya. Allah sauwaki. Kafa ta ka fakka. Yo. da mutuwa kai kuma ka ce ina ina. to bari shiga cikin ɗakin mu bari je mu mu hutu ki tsaya ne ah! fito da wa eh, Dale tú. Ah, no, no. ¿Para qué Ah.

ilo mun alkawari bai cika ba bai ma bai abin nan ba bai ba zuwa da zo na zo gidan shi amma haka ka bani na dawo na tashi yanzu mu je sai karba kawai dan lokacin da yaje ne ya dan sare ne an a gaban jama'a tun daga jama'a ya ce gani sai ka karba shikenan har ce ya kare mani ba na san mani irin wannan ba za so ana mani irin wannan gaskiya a iya faɗa za ta a gaban zai zai kariya mutumin da ya ce ya yarda in ka karba ya shikenan kuwa dan a rika hakuri don Allah Ala ba ka waya. Ba zan iya cewa Haka. ya taimake ka. Na je na bada nan. To wani lokaci na je. Na je na bada saƙon. Eh to amma yayi kyau. Ce a gaisuwa a ce ba Ba Kai. Yaran Haba yaran Haba yaran Yara ba da lafiya? A da da da kai. Zautuwa iya zautu. Ya fito. Ya sa ina zaune zaune. A'a sai jini fitowa. Sai jini a ɗin zan ɗinka. Nan kuma kuma Jini? Nan kuma. jini kuma ga cin gara. ba saurai. An kai daɗe. ba saurai. Mafarki yayi. Maganar nan fa abu. Mafarki kai? Abun maganar nan. Allah. Allah sa an nan. kai maganar nan. Kai da ile. ai wannan magana magana ce bar bar ina ba akan wannan ya za ya muta dawo ka taba ga mutum da ya mutu ya dawo kuma gara a jikin ka ce ga gara kuma ga cin gara eh, mafarki yayi eh, mafarki ba abin da baya sannu eh, ni ku zan faɗi kat zan ci ta gaba ko ba haka ba wanda ya kwanta a bashi ya kwanta mm. yau gare ka gawa dan uwan nan gaskiya haka to haka take haka ne gaskiya ne to kuma gudu karin haske gaskiya ran kai na fahimci yaron malam sai an masa na fahimci wannan ya zo magana kenan abokin sa ne za a yi Allah ba kanta na ila kuma uku yaron malam Allah sai yau ma gaba ki da magana gaba eh Allah zama lafiya bari mu Allah kare mu Allah ramu da mu je mu gani ba Allah shi kare mu Allah ya amsa amin ladan ka je ka je ka je kuma shi anan ka ka je shi anan ka masallaci ai ba zan yi bari sai na bude ba zan ka kuma kan kullun anan ka ba zan bari ba zan yi ba insha Allah Allah ya kawo garin nan fa ya dauka fa ah, a sauki ba karamin dauka abin yayi ba hmm? garin nan duk inda ka zaga zancen da ake wannan zamani a zamani ni dai iya sani duk tsawon shekaru na ba an talauta da rana da rana ka ta dan ne kuna masallaci sai ku ji abin nan fa yayi yawa kuna wajen daurin aure a gida gashi nan dai zai daidai cewa hmm. Allah ya sauke yanzu abin da yake ba ba rana duk sai a Allah ya Allah ya sa Allah ya ya aiko yanzu kuma zan je na ce zan je masa bayanin komai kuma duk abin da yake na san na san inda zan samu abin na gaba to ai ka ga an huta ku tashi kawai ai magana ta kai na san makamar abin gaba ki ɗaya da ka wannan na san makamar abin to Allah ya sauke Allah ya yi amin amin eh ai wani abin wani abin ka sai an abin da zaka gane ba a abin eh ah, ah. Kalwa <coughs> wata da watanni ana fatalwa a gari. Na gaya maka fa da rana tsaka da yamma. Wai tsaya. Mu nawa ne ne kake wannan kashe-kashe? Ɗaya, biyu, uku, hudu ga wasu a hannunka ga shi a nan ga a can ka danna kuɗi. Inda kake zaune ma kuɗi ne. In na ce ka matsa ba ka san ka matsa. In na ce ka juya ba. inda ka gani nan za ka bani zan hana ka bacci ba a matsayina na fatalwa Allah wallahi tallahi ka ga goda za ka daure don Allah ka ci gaba da fatalwa a ina zan karba ne a wurin wannan menene wannan a wurin mai gari baka karba ba a a a haka wannan kenan da gani za ka ji mana ai daga ba na jagira gazal kai dai rike mai kaga wannan na tafiya ta kin na farko da je gidan da ni kaka sa aljihu tukuna ka bari wallahi wallahi zan hana ka bacci na rantse da Allah zan hana zan kafa maka mari kwana na nawa na fi arba'in sai ƴaƴan ite nake ci to fatalwa wani na fi lafiya fatalwa ta taba cin to ta taɓa cin abinci a waje nake fatalwa in na zo a gaba na fa ka rinka cin kaji sai ka ce ni fa tsaya tsaya dan Allah ka tsaya na ba ka shi ke tun da in ka bani ni ma ana son wata ni ma ba sai in fasa ba ah, to ka aje kuɗi mai lissafi ah, saboda tauna kiris in cika ai da nake so saboda gonar da nake so in mallake ta tunda dai ka dage waɗanda yawa Me ji hannun ka ka kasa ƙidayawa ba sai na girga ba a fitin ki so da kai nima na sanya zan yi nima na sanya zan yi duk zan yi na rage zan to ƙara mu ƙaran ko in goge daya eh, ba ni ba ni ba kudin to an kyawa zan fita ba ni fita zan yi kowa ya ganni a garin nan na gaje da zaman nan haka ni kenan a gida ba zan zauna ba kan to bari gashi kan mi kuma kaga ka fara yawo a gari eh an fara ganewa naji an fara ganewa yanzu kaga ka san yadda aka yi na same su eh? ai da naji duku duku sai jorin da ile da naji san da ke da ile yake sai ji da kuka sai ji da kuka ce ai gashi gashi gashi sai da to don Allah a dai ban ceto na ceto kaga gidana da ile na ji bashi ne kai ka so mu ka nan kaza kaza kaza ba. nan ma ka karba inda da je na karba to ka samu lingin sha maka gari ka kai da ka tsaye da kafanka ka ce ka je ka gigita ni ga da na gigi na gigita liman na gigita yaron malam ai gindin kukan nan na je zan yi ba haya kawai sai na jima mawutsun sa na ce bari ai da kai mun suna da kyau amma ba da samu ka rika samu afa da yanzu in ka samu baka ka ci afa ni ai gaskiya ba zai yiwu ba ai abin da zan zan dawo cikin kubil adama zan dawo na baro lahira can na ga su wannan kiri da abubuwan da ake yi na gani na gani in dawo kawai baki a nan eh? ni kadai ka ji ina ta magana ni kadai ko kaman wani daban ba eh wallahi ni kadai ina magana ne ina ji to ne dan uwa na wallahi muna kiyama muna kiyama amma gore ka cuce duk abin da yake gaya alhaji kai kai na wa kashe barmu kai kai ka kashe ni ma ni tun da ba gani na suke wa yin tafiya sai na dawo zan dawo ne sai na dawo fitarwa ne ina da ka za ka mu mu mu gaba da ba ai ai tona tona tona ka ce tona a ka san me gari ne a tsaye kusa da kewa ko da ashe kuna gani ayo da ba ai rana ce me yasa ka kira ni me yasa ka kira ni da rana ai tsakan dare ma an kira ka sai ya ganka inda ne me yi wannan rige wannan bibi gari ka ci a ka ci gori ba gansu ba alba ba gansu dan kai dai sha kai dai kudin nan dina ne a hannun da mu da ba da ba da ba na akwai wanda isi kara ka kawo koko dbo ya kawo kara ke tana kawo kara wai kara cikin kara ka ta dangwa dbo tukuna mai gari ya zo inda za a yi muku magani da daya <laughs> kuma kana wani zance ka kyale wani magana kuma ni ma ina da kara a sai an gama da wannan kara ana cikin gidana take take kuma an san gidan matan aure ne shi wannan kara wannan hukuma ne wannan liman ne kuma ni ku bannin tafi ka a rufe kofar tuba ni ne kiran su duk waɗannan a ku bannin tafi ka a rufe kofar tuba za a gama abinci a can banje na da maganar kudin ka ina ina rage ka ga ina zai ka to bari da yamma zan zo same ka ka same ni sai dai wajen dpo wannan sai wajen dpo ya zo ya same ka dan magori ga kuwa ah. mun shi a ɗaura barmo barmo barmo hmm? ba zai yi ba wallahi ba zai yi fitarwa da Allah mutanen lahira ka ba ba ba ba ba Gaure so kai magana. Wallahi za ka cika shi. Da ni ba umarnin mai gaba. Lahira. Lahira. Bar mu. Ba da kuɗin mutane. A yadda kuɗin nan sai na kan gurin DPO. Allah kun difa gidan ku. Magana gida ne. Gidan wa? Sai kun je kun difi ko. A ba za yi magana? Kada shiga cikin harkan. Wa? Ya shiga. Ya shiga. Majiyan nan mu fa masu mun ji. Wallahi sai kun ji har gurin majiyan ma. Allah ya annabi da Allah kai mu kun majiya. Kuma da mun garin kun rada mutane. Ko da gashi ne. Wai kai ku sai ya ce a cikin shekara har kun nan zai magana. Eh, eh? Da bai na ba. Da ma da kai kawo sandan da kawo sandan da kawo sandan a ba ni a ban da kai sa muje muje muje muje muje muje muje muje muje sai an yi muje kolun muje muje muje muje muje muje muje mana so kolun muje muje muje muje muje muje